Zainab Isa. Zainab Isa. Mm. Shekaran ki nawa? 24. Ke wani yare ne? Hausa. Hausa daga wani gari? Daga Jos. Kina da aure? Eh. Yaran ki nawa? Biyu. Bana jinki? Biyu. Kina da me sunan mai gidanki? Ibrahim. Ibrahim waye? Yahaya. Ibrahim Yahaya? Eh. Me sunan yarki na fari? Hawwa. Yaron ki ba? abubakar abubakar hawa shekaran ta nawa hudu abubakar ba yau satan shi uku to ina so mu tambaye ki akan abin da ya faru ah. a nan kina nan a station c division da maturu. to menene ya faru yau da safe tsakanin kedin da gidanki ya tashi bai kula ni ba ban kula ba ban mai magana ba sai na ce ba ma yarinyar mu ma ta je ta siyo gawayi sai ba ta je ta siyo gawayi sai ta tashi nawa ya bata dari biyu mm. sai ta je ta siyo da ta siyo ta kama sai na hura wuta na ɗaura ruwa na ɗaura ruwa sai na shiga ɗaki bai ce mun ba ban ce mai ba sai na da ruwan yayi zafi sai na ɗibo sai na zo na mai na wanka da na mai wanka dama ni ma ɗin ina wankan jego ne sai na tashi ni ma ɗin na juya ruwan na kai shi bayan gida akan zanyi sai ɗan yana ta kuka yana ta kuka shi kuma sai bai kula ba sai na da na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 ina juyowa haka ni ina kusa da baban jimai ina juyowa haka sai na ga jini sai na koma na je na kwanta a kan shi na danna nan din nasa da na ga ya riki kai na fara kuka ina ban islam ka tashi dan Allah ka tashi ni ban caka maka ba dan Allah kar ka sai ya hakuri Ina ce dan Allah kar ka mutu sai ina da can baban jimai dan Allah ka taimake ni kai mutu ni ba haka ban cika mishi ba sai ya ce a amarya ba za a taba shi ba sai na ce dan Allah ya ni kwanta a kan kirjin shi ina kuka ina dan Allah ban islam ka tashi ina taba fuskan shi ina dan Allah ka tashi amma kowa ya ki zuwa ya taba shi kowa ya ki zuwa ya ki muke shi a lokacin da kika kwanta kan shi yana da rai kenan yana da rai to ya kalle ni ya miki haka ina so ya mun magana eh, kuma na ga kuma ya fito a bakin ok su kuma mutane suna tsaye ba su taba shi ba ba wanda ya taba shi ni ce kawai na kwanta a kan shi ina kuka ina ya tashi don allah amma wallahi ba kashe shi ne ba saboda ina son shi ba yau muka saba faɗa ba tunda muka aure muke faɗa da shi zai da ke ni ya da ke me yake kawo rigimin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 to zai da ke ni yana mun duka Zainab Isa. Zainab Isa. Mm. Shekarar Ishirin da 24. Ke wani yare ne? Hausa. Hausa daga wani gari? Daga Jos. Kina da aure? Eh. Yaran kina? nawa? Biyu. Bana jinki? Biyu. Kina da me sunan mai gidanki? Ibrahim. Ibrahim waye? Yahaya. Ibrahim Yahaya? Eh. Me sunan yarki na fari? Hawa'u. Yaron ki ba? Abubakar. Abubakar Hawa'u shekaran ta nawa? Hudu. Abubakar ba? Yau satin shi uku. To, ina so mu tambaye ki akan abin da ya faru. A nan kina na a Station C Division da Maturu. To, menene ya faru yau da safe tsakanin ke da mai gidanki? Ya tashi bai kula ni ba ban kula ba, ban mai magana ba.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 kawai to muna tsaye ni kuma kin caka mar ne ko kuma dai hannun naki a dake take ne ko ko a kasa a a kasa yake ki rike haka eh. to ki rike haka kin san in ki rike kuka haka in mutum ne zai ta kokon kin san ba zai shi, zai kaifi ba zai cike shi sosai ba ko ko dai kin caka shi ai yanzu abu ya faru ba caka mishi ne ba wallahi rugan eh. yana rike haka hanna da ya to kare ni haka da kafansa to sai wukan ne kuma wannan san san da ta cike shi ba Allah ya gani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 rike shi a lokacin da kika kwanta kan shi yana da rai kenan yana da rai to miki ya kalle ni ya miki haka yana so ya mun magana eh, kuma naga kuma ya fito a bakinsa ok su kuma mutanen suna tsaye ba su taba shi ba ba wanda ya taba shi ni ce kawai na kwanta a kan shi ina kuka ina ya tashi don allah